الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد يوم الاربعاء وما غوت الربيع الاخر وترى غوت انساب سلك المسلمين 1437 هجرية وما 20 ga watan daya watan Yanayu shekara ta 2016 miladiya wannan shi ne majalisun mu na biyu a karatun littafin jila'ul afham fi fadl salati ala khairi wa salami ala khairil ana na al-imam al-hafiz ibn al-qayyim aljauzi Allah ya kansa da rahama Allah ya fi masa ya gafarta masa littafin da yake magana akan falalar salati da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi a satin da ya wuce mun karanto matanin mukaddima ta shi malam ibn hajar allah ya kansa da rahama abuwan ibn al-qayyim to za mu tashi daga gaba ta karshe a mukaddimar ya ce هذا كتاب سميته جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ya ce wannan littafi ne da na raɗa masa suna jila'ul afham fi fadl salati wa salam ala khairil anam jila masdarin ajla yujli ijla'an wa jala'an shine al-ikhraj wa tart wa tasfiya shine a gyara abu a wanke shi a kora abin da baya cikinsa ko bai kamata ya zauna a ciki ba a ɗauraye jilawal afham ɗauraye da kuma gyara da tsabtace fahimta fahimta mutane kowa yana da tasa fahimtar alfaham jam'u faham <clears throat> wal fahamu huwa halatul idrak yanayin da mutum yake tsintar kansa lokacin da ya riski abu alama huwa alai yadda abin yake to sai aka yi ya fahimta na ya gane ganewa da hausa fahimta da larabci to amma da haka dai hausa da larabcin duka ya zama ana cewa fahimta kai ka ce zukatan mutane wasu daga ciki kura ta rashin riska da kuma gane zunzurutun falalar salatin annabi salama ta ɗan damu zukatan <clears throat> har ta zanto ta kanan na fahimtar sai zanto mutane sun kasu kaso biyu a tsakanin wanda kwata-kwata zuciyarsu ta dare ta kashe ba sa ma in ana salatin annabi sallallahu ma ba sa ji a su sai a faɗi manzan Allah su dubu amma ba la ta taharraku fihim sha'ab gashin su ba zai motsa ba za su ba kuma su ma ba lalle ne su ba ga wannan da Allah a ba ta littafi guda ɗaya jamilu <clears throat> ma jamilu karba a wajen mala'ai saboda haka <clears throat> sai malam ya zo da wani wata tsumagiya ko wata tsintsiya ko wani wani abin karkadewa da ya samu fahimta yake karkade ta to ta ina zai karkade ta hanyar zubo dalilai da hujjoji fi fadlis salati was salami ala khairil anam wajen bayanin falala ta salati da kuma salami ga annabi zamu za mu zo mu ji ma'ana as-salatu da as-salam insha Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa ya ce wa huwa kitabun fardun fi ma'ana ya ce wannan littafin tilo ne a ma'anar da ya tattare ya ka samu wani littafi wanda ya yi magana a kan salati ga annabi kuma da ya kai wannan littafin kuma gaskiya wa huwa kama ka kamar yadda ya faɗa haka abin lam yusbaq ila ila mithlihi fi kasrati fawaidihi ba a riga shi shi littafin ba waje zuwa tattaro abubuwa irin abubuwan da ya tattaro saboda yawan fa'idarsa wa ha, da kuma yalwarta kasara da gazara kusan da abu ɗaya ne to amma abin da yake kasir shine abin da yake gashi nan dai fal gazir kuma gashinan nan cikus duka sai dai a amsa amsa amuni zai bambance su amma daga zara da kasra kusan shay'un ne wahid amma in suka haɗu kowanne sai zanto yana ɗaukar ma'anarsa yace bayyana fihi al-ahadith al-warida fi salatu was alayhi sallallahu alaihi wasallam ce mun yi kokarin bayani a cikin sa na hadisan da suka zo da suke suka kunshi hadisan da suka zo game da salati da kuma salami ga annabi sallallahu alaihi wasallama بينا بمعنى أوضحنا وأكثرنا فيه البيان الأحاديث جمع حديث وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو أو تقرير أو وصف الواردة اسم فاعل من الورود والورود في الأصل ما, ما الورود وهو الذهاب إلى المسقى shine mutum ya tafi inda zai sha ruwa to yawanci saboda alda a laraba saboda yawan ruwa yana da wahalar samuwa a samau la la ba ba tafai sama take zub da ruwa ba a lokacin kuma ruwansu a ƙasa yana da nisa da haka duk inda aka samu ɗan korama aka dinga kwakula wajen ko aka ɗan samu wani waje mai laushi ana kwakula wajen sai a samu kwari har sai ruwa ya zo don haka annasu tare mutane suna gangarawa kwarin domin su sha ruwa to sai zanto ko da ba ma gangarawa kai ba inda ka je shan ruwan sai a ce ka gangara kawai to idan ka gama sha sai ka fito ko to fitowar shine as-sudu shi yasa lokacin da annabi Musa ya zo Madiyana saboda gashi ya sha wahala a hanya ya ji kishirwa ya dinga gudu ba tun daga misra sai da ya keto hamad yana tafiya ce tsakanin ƙasa da ƙasa ya Allah tsawon wata ce falan ma warada ma a madiyana lokacin da ya gangara ya je ya sha ruwa a ruwan nan na madiyana waje da alaihi ummatan minan nasi ya yasqun to ta inda za ka gane kuma in an gama shan ruwa fitowa ake yi wa waje da min duni mamra ta yi ta zuda ne kala ma khatbu kuma me ya same ku na ganku ta zuda an zaudu shine ne haɗa kan dabbobi ko rasu kamar yadda maza sun ake cewa ranar alkiyama sai in hango wasu mutane la yuzadanna an hauzi ana kore su kamar yadda ake kada dabbobi sun tawo za su sha tafki sai a kore su shi zuhair ibn abi sulma yake cewa wa man lam yazud an hawdihi bi salahihi yuhaddam wa man la yattaqi shatma yushtabi yace duk wanda ya samu ya dan kwako da tafki yake shan ruwa lam yazud an hawdihi bi salahi bai tsaya ya rike kansa yana kora mutane kar su zo su hana shi shan ruwa a tafkin sa ba yuhaddam za a ba murkushe shi a shanye ruwan a halakar da shi wa man la yattaqi shatma yushtabi duk wanda bai kiyayi zagi ba to za ku azage shi to sai maza Allah ce sai in gansu ana kore su to su ma sai suka ce ah, waje da dindoni mamra'atai ne ta rudani suna tattara dabbobinsu ta rudani fi'ilu mudari'in ne ko marfu'un bi thubutin nun li'annahu min af'alil khamsa tazudan kala ba ka bugu kuma ya ce ku kuna haɗa kan dabbobinku a wuri ɗaya ba za ku bar su ku je su sha ruwa ba kala ta na lanasi ce mu ba ma iya min saƙa idza ashraba ghayrahu wa shariba domin as-saqi tana zuwa da ma'anan lazim tana zuwa da muta'addi saqaitul ma na sha ruwa saqaitu dawadiyal ma na shayar da dabbobi A ruwa la nasbi ba ma iya shayar da dabbobin mu sai yaushe hatta hatta yasdura ko min sadara idan mutum ya gama sha ya tawo kenan shi yasa aka ce al shine gangarawa as-sudur kuma shine me shi yasa wanda daga cikin salaf ya fashe da kuka da yaji Allah ya ce wa in minkum illa kowa sai ya fita wutar jahannama sai ce la nadri anasduru ha amla an mun gangara din za mu fito Allah dai bai ce ba wa in minkum illa wariduha ana ala rabbika hatman maqdiya amr ibn kulsum at-taghlibi yake cewa a cikin mu'allaqarsa ala hubbi bi sahniki fasbahina ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الخص فيها إذا ما الماء خالطها سخينة هذا عندك yake cewa menene a hindin falata ajal alaina wa an birna nukabbiru kalyaƙina da yana nuri raya ci bidan wani kadrawina kun ga yayi tiba ko ya ce kai abu hindu ɗaya kada kai mana gaggawa ka jira mu tukunna mu gaya maka yadda al'amarin ya kasance bisa yaƙini ya ce in baka sani ba fa inna nuridu raya tibidan ya ce mu kabilan mu ta ne idan muka tashi za mu fita yaƙi nuridu arrayat muna koro tuntocinmu mun ɗago su bidan farare tas amma muka je yaƙi muka dawo wa hunna tare sai faɗi alwurudu do, amma muka tashi dawo da su sai ya gansu humran sun zama jajaye ƙadirawina sun sha jini sun koshi ka nan ya amfani da alwurud da tafiya kawai to kalmar alwurud ma ana amfani da ita kawai a matsayin tafiya ko da ba shan ruwa ba as-sudur kuma dawowa ko da ba a shiga magangara ba to in aka ce warada inda kansa kenan in kuma shi ya kora wani sai a ce a warada to nan ibnu qayyim ce al-ahadisul warida ya suranta hadisai kamar da mashaya ta yadda in dai ka bi takaddaka ta hadisai to zaka sha ka koshi zaka sha nassi da hujja ka koshi za ka ga babu maraba tsakanin hadisi da mashayar ruwa لأن الأحاديث تحيي العقول كما كانت الموارد تحيي النفوس wannan shine alkadar mushtarak tsakanin al-ahadis wal masqa al-mawrid wallahu a'lam to ibnu qayyim yake cewa bayyana fiha fihi waridata mun yi bayani a cikin wannan littafin bayanin hadisai al-ahaditha sai zama fa'ulun bi al sifa ce tabi'i ne na al-ahadith fi salatu wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa sahihaha min hasaniha wa ma'luliha kuma mun tsamo hadisin da ya inganta inganci lamba ta farko shine sahihi wanda ya hada shar'ai guda biyar ittisalus sanad adalatul ruwa tamamul dhabt adam shuhud da adam illa وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله al al’iraƙi kuma ke cewa wa ahlu hada sha'ani qassa sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan bal awwalul muttasilul isnadi bi naqlin adlin dabitin fu'adi an mithlihi min ghairi ma shuzuzi wa illatin qadihatin fatuli alhadisu sai shine hadisin da ya cika wayannan sharhan guda biyar ya zama isnadin sa tun daga kan malamin farko har zuwa kan karshen wanda aka rawaito hadisin tabbas kowa ya ji a wajen na sama da shi ji na hakika cikin ɗaya daga cikin hanyoyi da aka yarda da su akan rawaita hadisi na biyu kuma ya dukkan su mutane ne nagari wanda suka cika sifar nagarta ta musulunci da hankali da balaga da kukuta daga fasikanci da kukuta daga abin da zai zuba musu da mutunci sa'annan kuma ya zanto dukkan mutane ne masu hadda ba ga falallu ba kuma ba su kai kuskuren a ba su abu su manta ba sannan kuma na hudu ya zanto abinda suka rawaito din bai saba wa abinda aka sani ba na ruwayar sanannun malamai masana da kuma shari'a sannan kuma kada ya zanto akwai wani sababi koyayye wanda zai iya janyo matsala wannan shine alhadisu sahih sahihi amma shine dai a wajen hadda أما suka rawaito shi ana سكا za su سارا ɗan yin yin wata وتقيلة to domin ya zanto a san irin rikon da za a yi wa hadisin sai aka bashi suna alhassan amma dai shi ma hukuncinsa wajen aiki da shi kamar hadisi sai in dai ba an samu ta'arudi tsakanin hasan da sayi ba wanda kuma da wahala kaga an samu to kun ga cikin yi masu ya ce wa ma'aluliya da kuma hadisi mai illa al'illa shine sababun khafiyun qadihun ma anna zahira salamatu min wani dalili ne boyayye ba fili ba sai malamai ne suke gano shi wanda kuma an bashi zai iya lalata hadisin tare da cewa a zahiri kuma ba za ka iya ganin sa ka gane shi misali kama rawaito hadisi rijal ɗinsa kulluhum siqat rijaluhu kulluhum siqat kuma dukkan su mutane ne nagartattu kuma ba ba a cikin hadisin amma sai dai matsalar shine a wane da ya rawaito daga wane san da ya ruwaya a wajensa ya tsufa baya iya rike hadisai misali kamar ruwaya abdullahi bin mubarak an sa'id bin jurairi wannan ruwaya ce ma'lula saboda sa'id bin jurairi kana thiqatan fa'talafa da ya kasance siƙa ne ba shi da matsala amma da ƙarshe sai ya samu iftila'i ya samu iftila'i to sai zanto duk wanda ya rawaito hadisi a wajensa a farkon al'amari hadisin sa karfafe ne wanda kuma ya rawaito hadisi a baya bayan ya samu iftila'i to hadisin sa da'ifi to Abdullahi ibn Mubarak rawalahu al-Bukhari sa'id al-jurairi rawalahu al-bukhari amma ba zai yi ko bukhari ya rawaito abdullahi ibn mubarak an ba to shi da kansa ibn mubarak ya ce la nakzibu wallah sami'na an al-jurairi ba da ikhtilafi yace ba za mu karya ba gaskiya mun dai ji hadisi a wajen sa'id al bayan ya samu matsala idan haka ba zai yi ibn ba ga rijalul bukhari wa amma hadisin baya cikin bukhari baya cikin muslim misali in ya zama hadisin abin nan abu sha'sa an ikirima maula abdullahi bin abbas an ibn abbas abu sha'sa imam muslim ya yi ruwaya a wajensa amma bukhari bai yi ruwaya a wajensa Ikirima kuma imam bukhari ya ruwaya a sa amma muslim bai ruwaya a wajensa to in suka hada a wajen wani hadisi yana nuna me baya cikin bukhari saboda akwai abu shafa abu shafa baya cikin rijalul bukhari baya cikin muslim saboda akwai wa ikrima saboda ikirima baya cikin rijalul muslim ba wannan illa ce da ba kowa ne yake ganewa ko ka samu mutum nagartacce amma ya ruwaya a wajen wanda bai taba ji ba kamar hasan al-basri ya ruwaya a wajen samurata ibnu jundub Allah ya kare da a gare shi na'am al basari ya gama da samura kuma ya yi ruwa ya ji hadisi a wajensa amma in dai ka ga hadisin da ba hadisin aƙiƙa ba to wannan ya tasa ba daidai ba ce hadisi ɗaya aka tabbatar ya ji a wajen a wajen samura shine hadisin da maza sake ake cewa kowane jariri in aka haife shi Allah yana barinsa jingina ga abin da za a yanka masa da za a yanka masa ranar bakwai a sa masa suna sa'annan kuma ai masa aski wannan hadisin ya inganta ruwayar Hassan an Samura amma bayan shi inda kaji an ce Hassan an Samura to wannan hadisin bai inganta insha Allah zai zo mana ba sun amma can gaba a cikin muwatta ta Imam Malik to amma anan da yace wa ma'luliha wa ma'lulaha ba wai yana nufin ma'lul irin wanda muka yi bayani ba a kawai duka hadisin da ya zan bai kai darajar hadisi hasan ba ko da da'ifi ne kamar da bai kuni ya ce wa kullu ma an rutubatul husni kasur fa huwa da'if wa huwa aqsam kafir a cikin aqsamul hadith da'if akwai al hadith al mu'all wa yuqalu ta ma'lul tajawuzan inda imam al bukhari ya istihdamu wannan lafazin وصحيحها نعم وصحيحها من حسنها ومعلولها وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا yace kuma mun yi bayanin duka hadisin da muka kawo mai matsala za mu yi bayanin matsalar bayani wanda zai warkar kusan me yasa yake haka a ƙa'ida ta hadisi duk wanda ya jike a cikin ilimin hadisi ya zama kamar lagwani da aka sa shi a cikin kalanzir na fitila wato ya narke ya shiga cikin hadisi to za a ga duka wani tasarrufinsa tasarrufi ne na malaman hadisi ibn qayyim yana cikin gaggan malaman hadisi na lokacinsa kusan an sallama masa watakila wani ya ce to ai mu ba mu san shi a malaman hadisi ba eh watakila kai ne baka san shi ba amma dai duniya ta san shi saboda manyan malamai ga wurtattun malaman hadisi sun tsuguna a gabansa kuma sun sallama masa su imamu zahabi kun dai san zahabi wa huwa zahabi asrihi su imamu al'abin nan su al'imam al-mizzi su al'imam abul fida ibn kathir sahibu tafsir ad-damashqi manyan malaman hadisi ibn al-qayyim yana wajen ba sa magana kuma ba za ka gano ibn al-qayyim ba sai ka duba tahdhibus sunan tahdhibus sunan abi daud inda in ana ma sa shi a cikin littattafai na ilalul hadis kuma in dai magana akan hadisi to an sha sai dai a sha fatiha a tashi yana cikin mutanen da ake tunanin in dai hadisi ne na manzan Allah sau sallama da aka taɓa rawaito shi ko ya inganta ko bai inganta ba da wahala ba su san shi ba shi yasa rayuwarsa gaba ɗaya za ga rayuwa ce ta sunna kaga fa zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ya tattare maka rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi gaba daya amma akan hanya ya rubuta shi kuma babu da tattare a tare da shi yana rubuta ne na haddasa da ta amma duk inda ya zo matsala zai gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi ga yadda ya ga hadisin gashi gashi gashi to daga cikin alamomi na tasarrufin malaman hadisi shine yawanci in sun kama hadisi ingantacce ba dole ne su gaya maka me yasa ya zama ingantacce ba lallai ba ne in kaga mutum ya kawo hadisi ingantacce kuma yana ta tsayawa ya gaya maka yadda aka yi ya inganta to watakila bako ne a cikin sabgar amma wanda ya haɗu sosai a ilimin hadisi inda ya kawo kaji su ce muttafaqun alai in ya ga dama kawai zai wuce ya rabu da kai sai dai in yana so ya zaƙulo maka wani abu na fikihun hadisi to shi kuma yadda yake shine yana duba sahihai musamman sahihul bukhari ya ga a ina bukhari ya rawaito hadisi sai ya ce maka daga cikin abin da hadisin yake koyarwa yana koyar da kaza don haka ma bukhari a ƙarƙashin babin da yake magana akan kaza ya kawo hadisi sai ka fa'idanci da wannan tabbuyi din na bukhari amma ba wai dan a gaya maka me yasa ya zama sahihi ba tunda bukhari da muslim sun wadatar da kai sun maka aikin dama wa arfa sahihi marwiyuhuma wanda bukhari da muslim suka rawaito shine fi zama sahihi to kuma malamin hadisi na gaske yawanci ko da hadisi ya inganta in dai baya cikin sahihain ba cikin bukhari da muslim to watakila zai gaya maka wani dalili da zai dan kwantar maka da hankali akan cewa hadisin ingantacce ne tunda mai isa bukhari da muslim suka tsallake shi bisa rawaito shi ba dole dai akwai wani dalili ko dai dan ya zanto hadisin akwai wata illa amma an yi maganinta ko kuma ya zanto sun fitar da hadisin da ya fi shi ko hadisin ya inganta amma wani dalili ya sa ba za a aiki da shi ba da haka za ka ce wannan hadisin rawahu abu dawud wa huwa sahih amma an ce rawahul bukhari wa muslim baka bukatar ka ce sai amma duka malamin hadisi na gaske in ya rawaito ma hadisi inda yana da matsala to zai tsaya maka bayanin matsalarsa kuma wannan ɗabi'a ma ta rayuwa duk abu mai kyau ba dole a yi bayanin me yasa ya zama mai kyau ba amma mara kyau ya kamata a yi bayani ko Allah in ya tashi ya kawo aljanna ya kawo ta in ya faɗi shigar da 'yan aljanna ba dole ya faɗi mai sa su zai shigar da su tun Allah zai iya ɗaukar mutum kawai shigar da shi aljanna in aka ɗauko wanda ya cancanci shiga wuta aka sa shi a aljanna ba promotion ɗinsa aka yi ba ba ya samu promotion ba amma zai yi wa ɗau ɗan aljanna a kai shi wuta don haka duk wanda aka shigar da shi wuta ana buƙata a yi bayani shi ko a suratul waqi'a da Allah ya koro ɗan aljanna السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مقلد بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وهور عين كأمثال اللؤلؤ المكتوب جزاء بما كانوا يعملون شيء كان لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب الميمنة أن قمع دمونا فائدة أن في سب... آه، أصحاب الميمنة في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين شيكنا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين to amma da aka zo ashabu shimal tunda wuta suka shiga sai an yi bayanin me yasa suka shiga ma ashabu shimal fi samumin wa hamimin wa zillin min yahmumin la baridin wala karim me yasa to da aka yi bayani innahum kanu qabla dhalika mutrafi na daya ke wa kanu yusirruna ala al-hizb al-azim na biyu ke wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna aw aba'una al-awwalun qul inna al-awwalina wal akhirina lamab'uthuna ila yawmin ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyadhalluna mukaththibuna la'akinuna kaga sai da aka yi bayani amma wancan ko ba sai an yi bayani to da haka shi ma anan tun anan ya gwada maka malamin hadisi ne shi yake cewa wa bayyana ma fi ma'luliha min al-ilal bayanan shafiya duka hadisin da yake da matsala mun yi bayani mai warkarwa thumma asrara hadha ad-du'a sa'anan mun faɗi irin asiri sirri sirri da yake cikin wannan addu'a ta salati ga annabi sama wa sharafahu mun yi bayanin kuma ɗaukaka da darajar salati ga annabi wa mashtamal alaihi min alhikami kai a batun salatin ma sai da muka faɗi irin hikimomin da ke tattare da salati wal fawaidi da fa'idoji summa mawatin salati alaihi wa mahallaha sannan mun faɗi kuma a wuraren da idan akwai inda mustahabi ne akwai inda wajibi ne to mun faɗi wurare wurare da ake wa manzon Allah salati wanda in dai kai musulmi ne to abun kunya ne ka wuce wajen baka mai salati ba sallallahu alaihi wa alihi ثم الكلام في مقدار الواجب منها sannan mun yi bayanin me ya zama wajibi a salati ga annabi sama da akwai na tilas na wajibi wa ikhtilafu ahli ilmi fihi da kuma sabanin malaka ba wajen tahiya shin tilas ne in mutum yayi tahiya bai yi salati ga annabi ba kama zahaba ilaihi shafi shin sallarsa ta yi ko ba ta yi ba wa tarjihur rajih kuma zamu yi bayanin menene magana mai rinjaye wa tazifil muzayyab kuma duka magana da take ba ita bace ba ba daidai bace ba za mu faɗi dalilin da yasa ta zama ba daidai ba al-muzayyaf asali al-muzayyaf ismu maf'ulun ne min at-tazyib to ash al muzayyaf shine abin da yake an yi shi ba daidai ba to tazyifi shine fadar yadda aka aka aka kera shi zama ba daidai din ba yake cewa wa makhbaru al-kitabi fawqa wasfihi wa makhbarul kitabi idan ka jarraba littafin ka karanta shi abinda za ka samu na sakamako fauka wasfihi ya fi yadda nake sifanta maka shi a yanzu walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah ubangijin talibai za mu shiga albabul awwal a shi wannan albabul awwal yace albabul awwal ma ja'a fi salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu za a fara maka damiya. ta abin da ya zo na salati ga annabi sama idan haka wannan duka abin za sai dai mu fita da gudu in kuka ga mun tsaya sai dai in wani abin ne na fa'ida kamar na sunayen sahabbai za mu dinga yin tarjama tarjan, sahabbai da waɗanda suka zo gwargwadon iko amma ba za mu tsawaita irin da muke a karatun muwatta ma'ana kawai dai za mu ba da alkadar muhtaj sai dai in mutum yana da wani abu wanda ya kamata a ce a dan faɗaɗa in Allah ya sa bincike ya tarar da wannan to za mu dan yi bayani wa illa kuma dai za mu wuce قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة ابن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في مجلس سعد ابن عبادة فقال له بشير ابن سعد رضي الله عنه قد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم والسلام كما قد علمت رواه مسلم وغيره يتي أذكر أودغا أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري ويقال البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ɗaya daga cikin mutanen madina yana cikin ashabul bai'atil aqaba athaniya bal ma shi da Jabir ibn Abdullah sune asgharul qaum da aka zo aka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka aka gayyato shi ya zo Madina ya halarci waqa'i gaba daya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan kuma ana ce masa albadari nisba ila yakin badar da ya halatta Allah ya ƙara yadda a gare shi sa'annan kuma hadisansa suna cikin kutubu sitta bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da Ibn maja duk sun yi ruwaya a wajensa ya mutu kusan a lokacin mulkin halifancin muawiya ibn abi sufyan Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cikin masu matsakaitan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama imam zahabi a cikin siyar alamin nubala bai tantance adadin hadisan da ya rawaito ba sai dai ya ce walabu a hadisu idda yana dai da hadisai ba laifi wani hadisai ya daga cikin mashahuran hadisai dangane da abin da ya shafi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu fi majlis sa'ad ibn ubada manzo Allah sama ya zo mana a muna tare muna mun tattara a majalisi majalisar Sa'adu ibn Ubada Sa'adu ibn ta al-Ansari al-Khazraji shi ma ɗaya daga cikin as ashabul bai'a kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma shugaban lansarawa bangaren Khazraj wanda ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzala sama ya rasu yana mai yadda da shi sannan sama ya rasu yana fama da jinya shi ma ba shi da lafiya sa'ad ibn ubada shine lokacin da aka taru a shigifa wata shigifarsa da ake zama a wurin kamar majalisa ce wanda tana nan a arewa masu yammacin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kusa da saniyatul wada wanda a yanzu kenan majalisin da yake magana a yanzu yana <coughs> za ka iya cewa yana daura da wani titi da ake kiransa sultana a mun kauce wata laburare da ake kiranta maktabatu al-malik abdulaziz a nan dai cikin ƙwaryar madina to wannan majalisar a nan ne aka zauna mutanen madina bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu sa'ifatu bani sa'ida suna tattaunawa akan yaya kamata a yi waye zai ci gaba da jagorar mutane shine khabbab ibn al-munzir ya tashi ya ce to a lokacin ana tunanin sa'ad ibn ubadata ne zai ci gaba saboda matsayin sa da darajarsa a cikin mutanen madina to amma ba shi da lafiya to ɗansa bashir ibn sa'ad sai aka ce to ya wakilce shi a yi masa mubaya a madadin babansa sai ga sayyidina abubakar da sayyidina umar da abu ibn jarrah sai suka tara ana tattaunawa me kuke yi suka ce to alhamdulillah ka Allah ya kawo ku muna tattaunawa ne tunda jakadan da Allah ya aiko mana Allah ya karbe shi to yanzu kenan kowa sai ya nada shugabansa dama shi manzo Allah shine ya zama lema muka haɗu a karkashin sa amma an baka balarabe ba zai bari wani kawai ya zo ya muske shi sai inda tunda sun san Allah ne ya aiko shi yace to don haka ku ji minna amirun wa minkum Amin ku fitar da shugaban mu ku sai na baka yace la wallah ba za a yi haka ba nahnu al-umara wa antum al-wuzara mu ne za mu fidda shugaba ku kuma ku fidda ku dinga taimaka mana sai ran khabbab ya bace yace la wallahi minna amirun wa minkum amir ku je ku fidda na ku fidda mu saboda balarabe yana da zafin zuciya dan wata kabila ya zo ya mulke shi abu ne mai shi yasa sai na abubakar ko da aka yi masa mubaya'a mahaifinsa a mahaifinsa wanda abin wanda aka sani da abu kuhafa ai usman kai wanda aka sani usman ibn amr at-taymi da aka je aka gaya masa cewa tunda shi bai hijira ba ya musulunta daga baya ne a lokacin da an ce an rufe magana hijira kuma maka ta zama darul islam maza Allah ya ce to la hijrata ba'da al-fath to shi kun san bai hijira ba a makka ya rasu amma ya musulunta shi ma daga baya sai aka je aka ce masa mata rasulullah ya ce khatbul jalal lokacin zahaba basaru ya ce shi kenan babbar musiba ta samu mutane sai aka zuwa aka buwa aka danta wa al'amarin kuma bayan shi sai aka ce abubakar ɗanka ya ce abubakar ɗana a waradiyat kuma duka ƙurashawa da larabawa sun haƙura sun yadda saboda ya san yadda ake jan cinga kowa sai dai shugabansa isa sai na umar a lokacin da ya taho zai tafi madina makka daga madina sai ya haɗu da gwamnan maka a hanya da ya haɗu da shi suka haɗu a wani waje da ake kira usman sai ce ya na ganka haka ya ce ai zan tafi wajen ka ne madina ya ce to wa ka barowa man wallaita ala ahlil wadi wa ka barowa mutanen zaza ya zama shine shugaban su mutanen maka ya ce ibnu abza na umar ya ji wani mutum da bai taɓa jinsa ya ce wa man ibnu abza waye kuma ibnu abza sai ce maulan min mawalina ai ba za ka san shi ba suna sai na umar dan maka ne ai ya ce wani maula ne bawa ne da muka yanta shi watakila bayan sai na umar ya baro maka ya hijira aka siye shi ha aka yanta shi ma hayyan musulunta na umar ya ce tarakta fihim maulan ka dora musu bawa saboda ya sayar da shawar abin nan wanda sarkin ma na ƙabilan ma ya aka iya da shi amr bin hind lokacin rikicinsu da rikicin banu bakar da banu taghlib a gaban fa amr ibn kalsum yake cewa wa ayyamun lana wa ayyamin lana ghurrin tiwalin asaina al-malka fina an nadina yace mu daga cikin da ya ai rubba ayyamin da yawa akwai kwanaki waɗanda suke farare masu tsayi a wajen mu wanda a irin waɗannan kwanakin ne muka saba wa sarki akan cewa ba za mu rusuna mu bi shi ba haka fa yace ba ilaikum ya bani bakrin ilaikum alam ma ta'lamu minna al-yaqina to ballantana kuma ce an nada musu wanto sa'ad ibn ubada mutanen al-ansar sun hakura sun yadda ya zama shugaban su warin sa shine sa'ad ibn mu'adh Allah ya ƙara yadda a gare shi shi kuma shugaban aus shi kuma Allah ya masa rasuwa bayan khanda kun san kissarsa duk wanda ya karanta bulugul maram ya ji labarin ciwon sa da yake zub da ruwa a masallaci manzo Allah ya sa aka yi masa khaima ko yake zuwa yake abu wanda ya karanta tarihi kuma ya san ranar banu quraiza shi manzo Allah ya sa aka ɗauko a jaki ya zo ya musu hukunci ya ce da aka kashe su hadisin da 'yan bida suke karyatawa na gida da na waje to sa'ad ibn mu'az ay bunu ubada yace muna mun haɗu a shigifar sa'ad ibn mu'ad ay bunu ubada sai kai wa ainun din damma dan kan wani yazo yace ibada فقال له بشير بن سعد تو دان سعد بن عباده بشير سيتي يا رسول الله قد أمرنا الله أن نصلي عليه الله ياتي مي صلاتي a cikin suratul ahzab inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fa kaifa nusalli 'alaik ya rasulullah a koya mana yadda za mu yi maka salati kala sai manzo Allah sun ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kaga an yi wa manzon Allah an yi wa ahalinsa to yanzu wani irin salati kuke so a yi wa manzan Allah sallallahu sai manzon Allah ya gaya mana ga irin salatin da zamu roƙi Allah ya masa kama sallaita ala Ibrahim irin yadda kai wa annabi Ibrahim makwafin annabi sallama kenan fil alamin innaka hamidun majid ka ɗauko shi a cikin talikai baki ɗaya ka ware shi kai masa salati da ya dace da shi to Allah muna son annabinmu ma a yi masa irin wannan ibn al ya ware babi da ya faɗi hikimar da ta sa manzon Allah ya zaɓi irin salatin annabi Ibrahim amma mai muktasar ɗinnan ya shafe shi bai kawo shi ba amma Allah da zamu kawo shi in muka zo wajen sai mu bayani wanda kuma yake da cikakken zai gani a cikin nasa to kama sallaita ala ali ibrahim afwan kamar yadda yi salati ga ahalin annabi ibrahim kun ga anan ba a ce ka ba sallaita ala ibrahim ba allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wanne za yi wa ahalin nasa kama sallaita ala ali ibrahima in fil alamin innaka hamidu majid innaka hamidun domin kai Allah godaddan sarki ne ko ba a gode maka ba godiya ta ishe ka ka gode wa kanka mala'ikunka sun gode maka sama ta gode maka ƙasa ta gode maka godiya ta tabbata a gare ka a farko da ƙarshe a sama da ƙasa da safa da maraice majid kuma kai babban sarki ne domin almajidu shine girma ubangiji subhanahu ta'ala yana da girma na komai bi kulli ma ta'nihi kalima duka inda ka kalmar girma wato kalma ce ta ta yabo to ubangiji subhanahu ta'ala ya sifantu da da girma mutlaq irin sifantuwar da ta dace da shi subhanahu wata'ala ba shi da wani abu wanda yake ba shi da girma zatinsa yana da girma sifofinsa suna da girma ayyukansa ma suna da girma subhanahu wa ta'ala shi yasa al'arshin ta ma daidaita a kai shi ma mai girma ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zul arshil majidi shi al'arsh ko kuma yanzu zul arsh eh, zul arshil majid al majidi din za ga ai ne da shi ko sifa ta al arsh din za ka yi halatta ka ce al arshil kuma Allah ma shi ma almajidu ne innaka hamidun majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ibrahim yace sannan kai kai ka sanya albarka ga annabi ibrahim Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tare da ahalin gidansa kamar yadda kai sanya albarka ga annabi Ibrahim ga iyalin gidan annabi ibrahim sai maza Allah ce wasalamu da aka ce wasallimu ta taslima ko kuma idan kun zo sallama in kun irin da sallah kama kad alimtum kamar yadda dai na san kun sani tun da dama salati kuka tambaye ni to kun san yadda ake sallama amma salati gashi na koya muku yadda za ku wannan shine salati na farko da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in mun gaba babin zamu zo da fikihunsa wa wali ahmad fi lafazin akhara nahwahu amma arwayar imamu ahmad a wani lafazin daban irin wannan hadisin sai kun ga anan tambaya ya ce ya rasulullah kad amarna amarna Allah an nusalli alayka fa kaifa nusalli alayk to amma anan sai fa kaifa nusalli alayka idza sallaina fi salatina idan muka zo tahiya a sallah ya zami maka salati tunda za a faɗi sunanka ashhadu an ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah to ya gaishe ka a cikin sallah sai maza Allah ya koya musu wannan wannan ƙarin fa sallaina fi salatina ya nuna yin wannan salatin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم كاكي نمكفن صلاة نا آل إبراهيم أكي هذا ودا نا آل محمد أما باء أرواير سعد ابن أرواير بشير ابن سعد ابن عبادة أبو مسعود الأنصاري البدري ba a hadawa da kama sallaita ala ibrahim kama barakta ala ibrahim an gane ta yadda in an zo in aka ce maka ya hadiya salati yake a ruwayar abu mas'ud kafin yadda zaka faɗa wan wa an ibn abi layla قال لقيني كعب بن عجرة radiyallahu anhu. عنه فقال ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نسلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد kunga bambancin hadisin ka'ab bin ujra da hadisin abu mas'udin al-ansari akwai ƙarin innaka hamidun majid a kama barakta haka ne shi ne bambancin kawai ko ba haka ba ne wa illa duka iri ɗaya ne ka'abu ibn ujrata abu muhammadin al-ansari al-salimi ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin ashabu shajara yana cikin wanda Allah ya yarda Rasul su laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim ya rasu shekara ta 52 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka rubuta 52 a gaba hadisansa suna cikin kutubu sitta yanzu sahabbai nawa kenan muka wuce sahabbai biyu ko kuma ya zama wajibi duk a ce mun san wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim sai ka rawaito shi wala hu hadisun akara rawahu al-hakim fi al-mustadrak shi dai ka'ab ibn ujrata din yana da wani wani hadisin da imam al-hakim ya fidda shi a cikin mustadrak ala sahihain an ka'ab ibn ujrata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya ce mana uhduru jama'a ku zo na sai muka taru sun martaqad darajata thalitha sai ya hawo minbari matattakala ta uku mun bar manzo Allah yana da matattakala uku da haka malamai suke cewa ma sunna ne zama minbari yana da matattakala uku daga matattakala ta ɗaya ta biyu ta uku sai inda mutum zai zauna to haka manzo Allah sama minbarin sa yake to da yawo matattakala ta uku falamma eh, na'am qala falamma falamma irtaqa ta qala amin lokacin da ya hau haka ne ko uhduru fadarna darajata da ya hau daraja ta farko matattakala ta farko amin sai addu'a sai muka ji ya amsa addu'a ya ce amin ثم ارتقى الدرجة الثانية فقال آمين ليهوت بما هكا يتي ثم ارتقى kawai yana gamawa sai ya sauko wa kulna sai muka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqad sami'na minka al-yawma shay'an ma kunna nasma'uhu yau haƙiƙa mun ji wani abu da bamu saba jin sa ba daga gare ka qala sai manzo Allah ya ce inna Jibrila arada li fa qala yace jibril ne ya bujiro min arada tana zuwa da ma'ana bi, tana zuwa da ma'ana bujirowa da bijirarwa me bambanci tsakanin bujirowa da bujirarwa, dai aikatau so karɓau ne dai kuma aikatau ƙiƙa ko ɗaya transitive verb ne ɗaya intransitive verb ɗaya lazim ne ɗaya muta'addi ne ya bujiro magana ta yi amma ka ce ya bujir damitu ya bujiro da wani abu daban amma ita kalma ita kaɗai take ɗaukar wancan da wannan kamar saƙa, amma in ka ƙara mata kai mata ta'addiya da hamza ka ce a'arada to kuma ka koma wata kalmar daban wacce ba ta da alaka da wannan ba ai gidan ba a'arada ya juya baya ya tafiyarsa kishiyar arada ke kaga anan manzo Allah ya ce arada li jibril jibril ya bayyana min ya bayyana gaba gare ni to amma sai dai abin da ya hukumul farq baina baina wannan da baina lazim da muta'addi din shine harful harful jar din da aka yi amfani da shi arada li ya bayyana gare ni arada arada alayya ya bujiro min kamar yadda mazala ce uridat alayya al ko bara'aitu kaza wa kaza wa kaza to ce jibrilu ne ya bijiro min faƙala sai ce ba'uda Allah ya nesanta daga rahamarsa ya nesanta wani mutum daga rahamarsa wani mutum ne man ajaraka ramadana falam yughfar farla. wanda har ramadan ya zo ya wuce ba a yi masa gafara ba ma'ana bai yi aikin da za a yi masa gafara ba qala qala qultu fa qultu amin falamma raqaytu ta qala ba'uda Allah ya ƙara yin nisa ya nesanta rahamarsa ga man zukirta inda ku fara misali a duk mutumin da aka ambace ka a wurin amma bai maka salati ba fa qultu amin sai na amsa na karba ma ra'aytu Salisata da na hauta ukun ƙala. sai mala'ika biyu ya ce min ba'uda man adraka abawaihi inda al-kibari nisan rahama ya tabbata ga mutumin da ya riski iyayensa a lokacin da suka girma suka tsufa au ahadahuma ko kuma ya gamu da ɗayansu falam ya dukulin jannata amma bai aikin da zai shiga aljanna ta hanyar su ba fa qultu amin na ce amin na karba qala al-hakim sahihul isnad imam al-hakim ya inganta wannan isnadin wannan hadisi wannan akwai fikihu da yawa ciki amma dai kamar da muka faɗa bi ikhtisar ba'uda wannan du'a'un ne alaihi Allah ya nisanta shi daga rahama sai ya zanto fi'lu madin ne amma wa ma'anahu al-ikhbar bi sighati ad-du'a bi sighati al-ikhbar du'a'un alaihi ba'uda bi ma'ana ab'ada Allah fikihun farko mahimmancin ribatar azumin watan ramadan da abinda da yake cinsa na falala fikihu na biyu shine mahallin shahid salati ga annabi sallallahu alaihi Sallama. da kuma lalacin wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama bai masa salati ba sannan na uku kuma mutum ya riski iyayensa inda alkiba alkiba idan ba'un aka yi mata fataha alkibaru yana nufin mai kenan girma mazdarinsa shine mai kabira yakbaru kibaran amma alkibru fa girman kai shine mutum ya dinga rena mutane kuma ya ƙi karɓar gaskiya an agaya masu kamar da maza Allah ya fassara alkubru fa eh shi ma dai girman amma sai dai masdarin kabira kabar wannan idan ya zanto girman shekaru ne kabira ala wazani fariha ya yafrahu amma idan girman al'amari ne da sha'ani to kabura yakburu ne kuburun kubura sa Allah subhanahu wataala yake cewa kaburat kalimatan inda ba girman shekaru ba ba girman jiki ba takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba kaburat kalimatan inda Allah wa inda alladhina amanu kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la to wannan in kaji an ce kabura kenan baka cewa kaburar rajulu sai dai in dai sha'anin sa ne ba jikinsa ba amma in jiki ne fa sai ka ce kabira ubangiji subhanahu wataala yake cewa fi haqqil yatama a waqtal yatama حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم menene wa shaidu kafin nan wala ta kuluha israfan wa bidaran an yak baru ka gani to tunda kuma ka ganshi maktuhul ayn fil mudari eh, to ba zai taɓa zama mazmunul ayn fil madi ba inda babun nasura yansuru baya zuwa sai mazmumul ayn fil madi mazmumul ayn fil mudari shi yasa an ce kabiratu ya girma kenan girman shekaru kuma ko girman jiki shi yasa majnun bani amir majnun laila yake cewa ta'allaqtu laila wa hiya dhatu du'abatin wa lam yabdu lil atrab min thadiha hajmu kabirain nar'a al buhma ya laita annana ila al yawm lam nakbar wa lam takbar al buhma ko bahamu yace kan sagirai ne yace ya san laila tun tana ce lokacin sagirai tun muna 'yan yara nar al-buhma muna kiwon dabbobi ya laita annana ila yaumi lam nakbur ko lam nakbar ina ma dai har yanzu ba mu girma ba girman me jiki da shekaru walam takbaril buhum ina ma dabbobin ba yanzu ba su girma ba sai a ci gaba da kiwo ana haduwa a hanya wannan fa'ida ce dogawiya mun kusancin awa ɗaya ko lokacin ya yi sai a nuna mu قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنكر أودغا أبو حميد الساعدي عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد ibn al-munzir wasu kuma sun ce munzir ibn sa'ad an yi sabani a sunayensa da yawa kamar da imam zahabi ya faɗa a cikin siyaru alamin nubala da al-imam al-mizzi a cikin tahzibul kamal da sauran da imam ibn sa'ad a cikin tabaqat da sauransu amma dai sunan da kusan takadu tatawata'u aqlamu al-mu'allifina alayhi shine abdurrahman sunan abu humaid amma dai ishtahara bi kunyatihi kusan yadda ka san ma alkunya tasa ta fi sunan nasa shahara abdurrahman ibn amr ibn sa'ad ibn al-munzir as-sa'idi abu humayd daga banu sa'ida banu sa'ida Allah ya kare yadda a gare shi al-ansari al-khazraji min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kusan shekara ta 60 ko kuma nay nay naifan wa 50 sana wa 50 kusan tsawon shekara 50 da doriya a dai lokacin mu'awiyah ta bin abi sufyan ko a shekarar da shi mu'awiyah ya rasu yana cikin rijalul jama'a ya rawaito hadisi 26 daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin da ya fi shahara nasa hadisin salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to yake cewa annahum qalu su sahabbai sun tambayi manzon Allah suna kaifa nusalli alayka ya zami maka salati sai manzon Allah ya koya musu yace ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim kaga anan shi ko fa'ida shine an kara matan annabi da zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه شما بخاري مسلم نسكر ويتوش قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا هو السلام عليك عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم رواه البخاري to anan afwan abu sa'id al-khudri shine sa'ad ibn malik ibn sinan ibn sa'labata ibn abjar ibn auf ibn al-harith Allah ya ƙara yadda a gare shi al-ansari khazraji ahadu ashabi rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya halarci khandaq da kuma hudaybiya da kuma raguwar yaƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da aka yi badar da uhududi yana ƙarami kakansa na hudu shi sunansa sa'adu ibn malik sa'ad ابن malik ابن sinan ابن سعلبة ابن al-abjar al شيني خدرة shine khudira ana to shi yasa duka dangin sai ake danganta su zuwa ga shi kudura din shi yasa ake ce mai abu sa'id ne Kudiri sunan kudura din shi shine al-abjar Ibnu sa'labata ibnu Ibnu auf Ibnu al-harith Ibnu al-khazraj ya ɗaya da cikin matasa kamar da na faɗa a cikin sahaba a sama kuma yana cikin ahadin muksirin ɗaya daga cikin manyan masu ruwa wanda suka yawaita hadisai daga annabi sallama a menene baitin da muke karantawa abu hurairata sa'adun malikun anasun siddiqatun wa ibn abbasin kadhabnu umar sab'un min as-sahabi fawqa al naqalu من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد شيني أنا شيني أبو سعيد كنا سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر ya rubuta hadisai 1170 daga annabi sallallahu hadisai 1170 yake cewa kulna ya rasulullahi hadha huwa salamu mun san yadda ake sallama assalamu alayka ya rasulullah wannan ba matsala kada arafnahu mun gane yadda ake fa kaifa nusalli alai to yanzu zamu salati fa qala qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulih kun an yabi manzo Allah sa da sifofi guda biyu da Allah ya yabe su da su subhanallazi asra bi abdihi laylan محمد رسول الله كما صليت على to anan kun ga anan aka ƙara kama sallaita ala ibrahim sabanin ragowar riwaya din hadisin ka'ab bin ujra da hadisin abu mas'ud al-ansari da hadisin abu humayd al-sa'idi yanzu mun tafi sahabi na hudu ko abu sa'id al-khudri Allah ya kare da gare shi to yanzu aka ce kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala wa ali muhammad anan kuma babu wa ala sai kawai aka ce wa ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim rawahu al-bukhari sai na ƙarshe da zamu mu karanta an musa bin talha an abihi ƙala qultu ya rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kaifa قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kai kenan ka dauke shi sai ga yayi kama da hadisin Ka'ab ibn Ujrata Allah ya kare yadda a gare shi an karbo daga Musa ibn Talhata ibn Ubaidillah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taym ibn Murra ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr al-Qurashi dan gidan Talhat ibn ne Allah ya kare yadda a gare shi al-Madani Kufa ya sauka a garin Kufa ya rasu yana cikin jama'a fiqatun ne jalilul qadari ya rasu shekara ta uku. shi Musa ibn Talha kenan an abihi daga babansa Talha ibn Ubaidillah Abu Muhammad al-Qurashi Taymi kun ga dan uwan sayyidina Abubakar ne ko Allah ya kara yadda a gare shi kuma makusancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ɗaya daga cikin al'asharatul mubashirin bil janna kamar da ya zo a cikin hadisin sa'ad ibn malik wanda yake cikin mustadrakil sunan tirmidhi da mustadrakil hakim cewa manzo Allah ya lissafa mutum goma ya ce dukkan su yan aljanna ne Abu Bakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Talha fil janna Abdurrahman fil janna Sa'id fil janna Sa'ad fil janna sai wa a kafin Abu Ubaida din baya na'am abubakar umar ali ko sai talha a zubair ne ban faɗa ba a zubair abu ubair kuma kowa dama akwai warinsa talha ibn ubaidla da azubair ibn awam ikon allah duka a rana ɗaya aka kashe su a yakin jamal an kashe ɗalha a daidai lokacin da yana gujewa fitinar yaƙi aka jefe shi da sahamin gharb an ce wata kibiya aka wurgo ba a san wanda ya rubuta wasu kuma sun ce kuskure ne cikin mutanen nasu ne wani ya harbe shi da abin nan bai sani alakulli kulli hal dai ya faɗi ya mutu da ya mutu sayyidina aliyu da aka zo masa da takobinsa da ya ga takobin ne, kuka ya ce ina ma dai ni ba a haife ni ba tare da cewa su suna gefe sai na ali yana gefe amma ta ya laita ni mitu qabla hada ya laita ni lam tula ɗansa Hassan ya ce sai da na gaya maka babana kada mu fito wannan fitinar kada mu fito wannan fitinar da ya ga takobin na ali da ya ga takobin talha sai ya kuka yace la qala ma farraja hadha sayfu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yawa wannan takobin aka zare shi manzon Allah hankalinsa yana kwanciya ya ji daɗi a lokacin yaƙin Uhud da ya tsaya ana harbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kare manzon Allah sai da aka aka ratattaka masa hannu har ya mutu ba shi da hannunsa ɗaya a shanye yake saboda kare manzo su amma shine yanzu wasu suke zage shi Allah ya ƙara yadda a gare shi ya rasu a shekara ta shekara ta nawa aka kashe shi ne hmm? ba wanda zai iya tunawa sai na usman yaushe ya rasu sai na baka ya mace shekara ta goma sha uku sai na umar ya mace shekara ta ashirin da uku ka ƙara shekara goma sha biyu nawa kenan eh talatin da biyar to shekara da aka kashe sai na usman kenan to kuma a lokacin ana kashe na usman sha takwas ga watan ga watan zulhijja shi da zubai suka fita suka tafi maka umara daga nan suka wuce kuma jamal akan shi a shekara ta 36 Allah ya ƙara yadda a gare shi to mu tsaya nan saboda lokaci in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karasa ya da kifaya mu salli mu salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wani ya yi tambaya ke cewa ya kawo dogon hadisi na bukari da muslim hadisin anas na alƙurra wanda wasu mutane suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah ya turo mana malaman da za su koyar da mu qur'ani da sunna sai manzo Allah ya tura musu mutum saba'in cikin mutanen Madina dukkan su ana ce musu al-qurra ana ce ce a cikin su akwai na rabani shine dan uwa dan uwan mahaifiya ko karanta ko wata haram domin su karantar da su alƙur'ani suna karantar da su alƙur'ani kuma suna yi musu darussuka da daddare suna koya su kuma suna koyar da su da rana kuma wato sukan tafi masallaci dai eh, zuwa abin da hadisin ya faɗa sai su je suna sai da sai da rana su daddara su karantar da su da rana kuma su tafi su je su nemo abinci suna zuwa su yi itace a daji su zo su siya su sai abin da za su ci to zuwa ƙarshe da yake cewa to san me yake so a fasa hadisin za a yi ƙarfi da dai akwai wata karmace da ba gari gane ba hadisin zai fito da ita sai tambaya su zama ce ma a hadisin jabir ibn abdullahi a babu hajji bai kawo hurbar annabi da ya yi a kwanakin mai gaba da na duba kamar sun da sai bukari ma da allah zan ga hurbar akwai littattafan da aka wallafa ma akan ita kawai sannan kuma iya dai abin da kake bukata ka samu a cikin hudumar ka duba hadisin jami'a a cikin sayi hussein shi ya kawo shi da tsayi da baki daya har da abin da maza Allah sallallahu alaihi a cikin hudumar wani lokacin kuma sai an jan turu ne misali kamar gaduwa mustakaraja da cikin da kuma abin nan mustakaraja da sauran ajiza da sunan shine sai ka ga da ƙari wannan ruwaya ta kawo wannan wata kuma ta kara wancan kuma cikin bukari ma ka duba ka haka da ruwayoyin duka za ka ta kila wuri ɗaya ka duba shi ko bukari yana ka tattala hadisin ne ya kawo shi gwargwadon babu da yake kullawa a ƙarshe ce malam imam buhari yana sa wata alama da wasu lambobi bayan ya gama kawo hadisi to malam na kasa gane yadda zan bibiye su ta a lamba kaza ai ba bukari ne ke isa shi bukari ai da ya tattara littafin nasa ya rawaitar da shi zuwa ga almajiransa da haka bai halatta ma ka karanta bukari ba sai ka bi ta hanya ɗaya daga cikin almajiransa kamar yanzu yadda ba za ka yi ruwayar ƙwa'ani da ruwayar nafi'ul madani ba sai ka bi ta hanya ɗaya daga cikin almajiransa musamman fitattu watch Uthman ibn Sa'id al-Misri ko kuma eh, kanun wanda yake isa ibn nina to haka zalika shi ma bukari akwai marawacin sa ko ibn hajar za ga ga yana sharhi da layi da sauran ma'anai za ka suna gaya maka bambancin ma tattafan almajiran bukari misali sai ka ci ibn hajar ya dogara da ruwaya abu zar al-haram sai ce wa fi riwayati haka za rawa abu zar fi riwayati abi zar al-harawi kenan wanda yake rawi an al-bukhari sannan zai kuma yana kabalawa karan da nuskar firabri da nuskar kushmaihani da kuma nuskar karima ga sunan dai burjik mararautan bukhari wanda kasallani ya fi ibn hajar wasu awa wajen itimali akan riwaya da yawa tun da shi ibn hajar tuntun ya faɗa maka ma ruwayar da zai amfani da ita to haka bayan bukhari din ya mutu da dadewa da dadewa malamai sun yi littattafai da yawa don sauƙaƙewa wajen tattara hadisai da yawa kamar misali al-imam yana da tubatul ashraf wanda littafi ne wanda ya bibiye shi babi babi na ibada abwabul jami'i misali in yazo kitabul iman to sai jera duka hadisan imani amma a bisa rukul mu'jam misali sai ce wa in zana wa in sara in ka zo misali zana sai ka ga ya sa wa in zana wa in sara hadisin wani yana cikin kaza tsarafin sai yana cikin kaza da kaza da kaza sai ga ma duk da da hadisin yazo zo a sunna bayan an yi su mu'jamul mufaharas wanda mustashrikun suka yi wanda sun tattara duka hadisan manzo sa suka mai da su kamar dictionary aka raba su kawai ka je ka duba kalma in kana neman hadisi sai ka haddace wata kalma a ciki sai ka je ka duba ta in ka duba sai ka ga an kawo maka kalmomin sai a ce maka hadisin kaza wanda kalmar ta fito a ciki yana cikin uh, ibn majah hadisi mai lamba kaza yana cikin uh, uh, firdaus mai lamba kaza da sauransu sannan an yi a turaf irin su ithaful mahara na al'imam al-hafiz ibn hajar da irin su ga su dan dai burjik littattafai to wannan abraf din da sauransu to yadda suka zo suka fitar da bukhari a fitarwa ta zamani in suka kawo hadisi to a ƙasa sai su gaya maka idan kana neman wannan hadisin a cikin atraf ko a cikin tubatul ashraf ko a cikin mujarrad mufarad shine hadisi mai lamba kaza a shafi na kaza wannan lambobin suna da hala ne zuwa ga wa'yan lissafi wanda kuma in ba bahasi kake ba ma ba lalle ne zama ya ka koma zuwa ga shi kamar mu yanzu misali mu almajirai da takhassusun ne yake na hadisi in dai ba ya kake ji ba ka ce zaka ka ɗauki wannan ɗan bayanin na kasa ba zai maka wani amfani fa'idar sanagaggiya ce kuma sannan wasu malaman ma suna ga kamar ana hangartar da ɗalibai ne ana nuna maka inda abin yake kai tsaye wanda a kyale ka je ka binciko ibn kuzaima da ya sahi ɗinsa tarwatsa shi yayi ya shi ta yadda baka isa ka kiyaye hadisin ba ma in ka haddace littafin aka tambaye shi ce ya yi haka ne yana sanar jama'a su haddace littafin sai bayan ya mutu daga baya wasu suka zo suka sake jera shi akwai ibn ibn hibban da yi yanzu kaga idan za ka sai ibn hibban ba za ka siye shi a irin tsarin sa da amma da haka wasu malaman fa suna ganin cutar sa akai ai ya san da wannan tsarin me yasa ba za a bar yadda ya shi ba ne su mutane su je su dinga wahala kafin musu gane amma yanzu duka an sangartar da mu da ka tashi kawai fi sai ga ran ba ka kaza ne sai ka je ka ɗauko iya wannan mujalladin ka duba iya hadisin amma da da ne nan da sati ɗaya in kasan kana da wata harka da hadisin to za ka fara bincike sai ka zo a haka amma mu yanzu sai za ka za ka yi kuɗi ba sai da za ka fita bari ma kawai abin ya zo maka in kana dubawar kenan wani ma ba duba zai ba wallahi waya zai bugo da Allah hadisi kaza ya inganta in ka za ka yi bayani ce a ni ba wannan bayanin ba ku kuke gano wannan bayanin kawai ka gaya mun ya inganta ba bai inganta ba Allah ya samu dace Thank you.